وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau ranar alhamis goma sha bakwai kenan ko ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1437 kuma 28 ga watan biyu watan ɗaya kai afon januwari shekara ta dubu biyu da goma sha shida a ah, karatun da muka fara yau insha Allah za mu kora daga inda muka tsaya wato bayani akan sharhin hadisi na 372 a cikin littafin umdatul ahkam na abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi wanda ya shekara ta shi da daidai bayan jira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin kamar yadda muka karanta shi a wancan sati قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يرضى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال mutane kowa a ba shi abin da ya ikirarin cewa nasa ne ya danganta shi zuwa gare shi da wayansu mutane sun yi da'awar cewa jinin da aka zubar musu yara ta yi a wuyan wasu mutane don a kashe waɗancan mutane, da sun yi da'awar jinin wa'yansu mutane don su ga bayansu wa amwalahum da kuma sun yi da'awar dukiyarsu haƙƙinsu na dukiya dan ya taso daga gare su ya dawo zuwa ga su da suka yi da'awa to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai al'amuran ana yin sa ne bisa tsari walakin nan yamina ala mudda'a alaihi sai dai duka wanda aka kawo kara aka yi masa aka faɗi laifin da ake tuhumarsa da shi to zai yi rantsuwa domin ya kufutar da kansa wannan mun ce wannan matsala wannan hadisi yana kunshe da matsaloli hamsin mun tattauna akan matsaloli guda shida wanda insha Allah yau za mu karasa daga inda muka tsaya za mu ɗan yi baya kaɗan matsala ta biyar akan al-ma'anar ijmali ta hadisin manzala sallallahu alaihi ya ce lau yu'tan nasu bid'awahum ko lau yu'tan nasu bid'awahum sai muka ce ma'ana da za a ba wa mutane abubuwan da suke kirarin cewa nasu ne lauhuna harfin imtina imtina'un limtina za mu zo ba fasalin sa yanzu insha Allah yu'ta kuma fi'ili ne mudari'i mabniyun lil majhul idan aka ce fi'ili mabniyun lil majhul shine wanda ba a faɗi wanda ya yi aikin ba kamar a turanci za a ce passive voice ko dai an shafa wanda ya aikin saboda an san kowaye misali kamar ka ce kutilar kharrasun an tsine wa makarata ai kowa ya san waye tsine musu dai Allah ne ya tsine musu wahila hum wa baina ma yashtahun aka shiga tsakanin su da abubuwan da suke so kama fu'ila bi ashi me yasa aka shafa wanda wanda ya aiki waye shiga tsakanin su da wanda suke so Allah ne ya sa wani shamaki ko kuma ya zanto baka san wanda ya yi abun ba kamar misali mutum ne a sace masa keke sai a gan shi a ce ina keken sai ce an sace keken kaga bai faɗi wanda ya yi aikin ba saboda shi ma bai san shi wani daga cikin hikimomin kawo jumla a irin wannan yanayi tasir shi shine da larabcin ke cewa mabane lil majhul ko kuma idan kana jin tsoron wanda ya aikata aikin ba ka so ka faɗe shi don kai je ƙaddamar maka da wani abin da ba ka so shi ma sai kai haka salo ne na balaga kamar misali yaro ne ƙarami da babba sai babban ya aika-aika ya zubar da ruwa sai ƙaramin yake so igaya ba su cewa babban nan fa ya zubar da ruwa Ba ma ya san ya faɗa an uwar ta ba da baya wataƙila ya babban zai mangare shi sai ce an zubar da ruwa saboda yana tsoron kai ya ce wane ya zubar da ruwa sai ya shafe shi kawai saboda yara ma suna da balaga daidai tasu ko kuma kana jin tsoron kakkafa suna wanda ya aikin wata matsalar ta faru a kansa shigen wannan din da ya kamar misali ita uwar ce a jiya a ɗauko ruwan nan to kana tso ba ka son ka ce wane ne kamar in shi karamin ne zubar babban baya so ya ce wane ne zubar dan ka a dake shi lil khawfi alai sai ce ai an zubar da ruwa lil khawfi ala man fa'ala ko kuma ya zanto saboda girmama wanda kake wanda ya aikata aikin kamar mahaifinka idan mahaifiyarka ta kai masa ruwan wanka zai shiga ban ɗaki sai ka zo kake so ka gaya masa sai ka ce an kai ruwan wankan kowa ya san wacce ta kai amma dai ihtiraman li janabiha sai kai haka to sababin shafe wanda ya aiki a cikin wannan hadisin lau yu'tan nasu bid'awahum saboda ta'addudul fa'i ta yi a wannan kotun da waccan kotun da wannan kotun a wannan garin da wancan garin da wannan garin da ana haka duk duniya ko ina inda za a saki mutane haka za su ba wai iya mutanen madina ne na wancan lokacin ba an gane to amma yawanci malaman hadisi suka ce in aka zo wai ba ana jin kunya a ce mabni lil majhul kamar yadda aka saba ala ana a girama sai a ce mabniyin ko dai lil maf'ul ko alama lam yusamma fa'ilu an gane yasa an kalli malamai sun ce wannan fi'ilin mabniyun ne alama lam yusamma fa'iluhu to abin da suke nufi kenan ko suka ce maka mabni lil maf'ul law yu'ta an-nasu bid'awa an-nasu huna marfu'un ne annahu 'an al-fa'il abinda malamai suka ce لو يعطى الناس بدعواهم هنا المعطي هو من له حق الإعطاء mai bayarwar shine wanda shari'a ta bashi dama ya bayar waye shari'a ta bashi dama alkali ko alkali ko kuma majibincin lamarin mutane waliyul am kamar sarki ko shugaba ai za a iya zuwa rikici na kuloti ko fili kawai sai sarki ko kuma mai gari a irin ya danganta da yanayin tsari kawai sai ya ji labarin cewa da wane da wane ga yadda abu ya je ya dawo sai ce to wannan ya zama na wane sai ya bayar an gane ko kuma a je kotu a ƙarƙashin alƙali wanda shari'a ta tabbatar da alƙalancinsa shi kuma sai ya ɗau hukuncin ya bayar to da a ce alƙalai da masu faɗa a ji za su dinga ɗaukar abinda mutane suke ikirarin cewa nasu ne na dukiya ko na jini to da kaza da kaza ya faru lau yi nasu bi da awa to bi da'awahum nan za mu ji ta'arifin da'awa a fasali mai zaman kansa amma abin da ake nufi shine da abin da suke danganta shi zuwa gare su sai malamai suka ce ifbatan aw nafiyan ko dai ya zanto su tabbatar da abin a kankin kansu misali kamar zaidu da amru su zo kotu zaidu ya ce ina bin amru kuɗi dala dubu kun ga wannan idda'a zaidun ala amrin haqqa haka ne isbatan ya tabbatar wa da kansa ko kuma shi ɗin amurin ne ya riga zaidun zuwa kotu ya ce ga zaidunan yana bi yana gaya wa mutane cewa yana bi na kaza alhali baya bi wannan shi ma kaga a iddi'a'i ne ko da'awa ce ko ba haka bane shi yasa malamai suka ce bid'awa batan wa nafiyan ko dai tabbatarwa ta hanyar gayyato haƙƙin ya dawo kansu ko ta hanyar korewa ta hanyar inkarin wani haƙƙi da ya lazumce shi to da a ce kawai haka ake tafasa sakai to da da zara an kawo ƙara sai a yi maza a hukunci to ladda'a wannan allahun huna a cikin idda'a din nan ai an hada shi da lamu. ita wannan lamu din ta fada ne a jawabi na sharadi na lau wanda kuma tana fa'idantar da karfafa zance tabbas hakika da wasu mutanen sun yi da'awar dukiya da kuma jinin wa'ansu to ladda rijalun kamar yadda zuwa cikin hadisi me rijal ne jam'u maza jam'u rajul ar-rajul kuma me ake nufi da ar-rajul me ake nufi da ar-rajul eh namiji a cikin mutane ko banda mata mace ba za ta zama rajulun ba ko sannan aljanuwa ba ya zama rajulun ba ko rarafi da farin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi jalib min al jinn lallai waɗansu mazaje a cikin mutane suna neman tsari da wasu mazaje a cikin aljanu rijalun min al-jinsi to in ka dauki zaka yi takrije rijalun min al-jinsi mata ba sa neman tsari da aljanu a wancan lokacin kaga sun shiga cikin rijalun min al-jinsi ya'uduna bi madha bi rijalun min al jinn to nan mafitar ka shine ko dai zanto an faɗa ne littaglib saboda ba sai ya ɓata lokaci a ita cewa maza da mata ba to asirin zance ya halatta kawai ka ba su lafazi ɗaya na maza in ka bayar haka ana fahimta <coughs> wata kuma duka ce a asalin ishtiƙaƙin rijal ɗin ne mace za ta iya shiga aljani ma zai iya shiga Allah ta'ala to anan da aka ce ladda'a rijalun da waɗansu mutane suwaye mutanen هم ladina لا يخافون الله da an samu wasu mutane waɗanda ba sa tsoron Allah to ana an kawo su na kira in ma dai saboda wulakantar da al'amarin su tunda in ka wulakantar da al'amarin mutum sai ka faɗe shi ma a irin tsarin da baka san shi ba misali kamar mutum ne sai kuka faɗa da shi sai ka rena shi kake ganin bai ba a bakin komai yake ba sai ka zo wucewa ka san sunansa bakar misali za ka ce bakar da Allah gafara ka ce bakar a kowa ya san da shi na ko amma an kawo wulakanta shi ko ka na sai ka ɗauko wani lafazi wanda za a iya gaya kowa ce da Allah malam gafara an aka ce malam kowa ma zai iya amsa malam ko to ladda'a rijalun ay ladda'a unasun la yakhafuna Allah wa alayhi da haka duk mutumin da ya zo ya ikirarin cewa wani haƙƙi nasa ne aka bincika aka gaba nasa bane to ya cancanci sakan masa kalmar rashin tsoron Allah da rijalu da an samu wasu mutane waɗanda ba sa jin tsoron Allah su dinga ikirari na dukiyar waɗansu mutane da kuma jininsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin nan bayyinata lakin harfin istidra <coughs> wanda idan idan hurrika to yana zuwa yan al-ism wayar yarfa'u al ko yana cikin inna anna ka anna lakinna laita da la'alla wanda kalmomi ne guda shida kowannen su idan ya zo ya samu subject and predicate suna da labari to in ya shigo yana wa sunan nasaba a kira shi kuma sunansa labarin kuma ya nasarfa misali alwaladu nazifun yaro yana da tsafta don dai ka shigar da ɗaya daga cikin wa'annan adawa ɗin guda shida ya zo a farko to lallai sai walad ya koma nasaba nazif ya koma rufu'a in aka zo irabi walad ɗin sai a ce sunan wannan harafin ne nazif ɗin kuma a ce labarin sa Allahu alimun sai a ce inna Allaha alimun inna Allaha alimun lakin Allaha alimun to amma Allah yana sani ma'anarsa kuma shine yana yin istidraki ma'ana abin da ke nufin istidraki shine idan ana da shubuhar tabbatar wata ma'ana a baya to idan aka raba tsakanin lakin jumla farko da ta biyu to kamar ita lakin na tana tabbatar da sabon hukunci ne wanda watakila za a yi tunanin bai tabbata ba a baya misali wani ne yariya kamar allah bai san abin da yake ba ya tabbatar da wani hukunci a zuciyarsa ba a wahami sai ka ce lakin nan laha sai dai kuma Allah fa yana sani ka kaman ka riski waccan ma'anar sa tasa ta farko wacce ba mai kyau ba da ma'ana ta biyu to anan ma kamar wani watakila lauɗin za ta iya shafewa misali a ce yi utsar nasu bi da'awa duk wanda ya zo ya kirarin cewa kaza nasa ne a bashi to idan ma haka ta tabbata to lakin za ta rushe wancan tunanin a ce lakin nan bayyana ta alal mabda'i kira ga albayyana ismu lakinnan lakinnan albayyana ta wa kawarwa uh, mahazufin waljarar wajirin ta'allakun bin mahazufin takadiruhu sabitatun lakin albayyana sabitatun alamun da iwa lamino alaman an kar arwayar bai hakiki a wannan arwayar kuma lakin alyamin alamun da'a alal mudda'a alai rantsuwar tana kan wanda aka kawo kara wannan mun mun fita daga ma'azaf na matsala ta shida sai matsala ta bakwai shine ma'anar ita wannan laukin a ilmance idan dai har harafi ya zo <coughs> shari'a ba ta amfani da abu haka nan ta shi dole sai ya zan akwai hikima da ta sa aka yi amfani da shi wannan harafin. to har lau a wajen malaman larabci Allah ya kansu da rahama yana da bu'ud abin da ake nufi da bu'ud ma'ana yana da yana da ma'ana yana tana da ma'ana ba haka nan take zuwa ba daga cikin ma'anonin da ita lau take da shi malamai suka ce ma'anarta shine ne harfu limtina. harfu limtina limtina'i harfu limtina limtina wannan shi ita ce ma'anarta a halwa abin da ake nufi da harfu limtina. harafi ne da yake hana faruwar abu me yasa limtina'i saboda faruwar saboda kasa gazawar wani abu misali kamar a ce yaro ya ci jarabawa wannan ba magana ce da mai hankali zai fahimta ba an kuma ba shi kyauta ba jumla biyu ba ce mai haɗe da juna to in kana so ka kawo lau sai ka ce lau na jihar walad fil imtihan da a ce yaron ya ci jarabawa la uqtiyal jawaiz da an bashi kyaututtuka wannan maganar shine da turawa suke cewa conditional sentence wanda yake nuna ba zai taɓa faruwa ba a bai faru ba a lokacin da ya wuce misali da yanzu ba a ba yaro kyauta ba kun ga imtana alwaladu min istilamil ya yaro bai karbi kyauta me yasa limtina'ihi annajaha bil imtihan saboda ya gaza cin jaraba to dan haka ita lau in ta zo mata bi take aure dole ya zanto tana da juzubi na farko tana da juzubi na biyu a hadisi za a an ce law yu'tan nasu bi da'awahum mata farko kenan ladda'a mata ta biyu kenan an gane ko anan shari'ar musulunci ta zo da tsari don kan wani ya zo ce ai a musulunci wasu marasa tsoron Allah suna claiming na haƙƙi sai a ce a ai lauda ta zo ta gwada maka cewa ba sa yin claiming din me ya hana su yin claiming din saboda imtina'in nan da lauta fa'idantar saboda ba a ba wa kowa abin da ya da'awa sai an bi protocols an tabbatar an gane to wannan shi ne kamar lau zahabta ma'ana lasuratu da ka tafi da ni da na yi farin ciki yanzu ban yi farin ciki ba me ya hana ni farin ciki saboda ka tafi da ni shi za ka ce ku lintina? Lintina. kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul qasas laula amanna Allahu alaina la kusifa bina a wata kira kuma la kasafa bina wannan ya nuna ashe ba kowa ƙasa ta haɗe ba a cikin mutanen ƙaruna ko akwai wanda suka sha kisa Allah ya ce laula amanna Allahu alaina la kasafa bina to dai da maganganu da yawa wanda lokaci ba zai bari ba mu tahlilin ita ma'ana ita ma'anar laudin ma tana zuwa da ma'anar sharadi na abin da zai faru a gaba kamar misali ubangiji subhanahu wataala ke cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihi wal yakhsha alladhina lalle mutanen da law taraku min khalfihim ai in taraku in har suka bar min khalfihim a bayan su zurriyatan dhi'afan ya'ya kanana khafu alaihim lalle inda sun basu da za su ji tsoron kada su shiga talauci to su ma su ji tsoron Allah kar su jefa ƴaƴan wasu da suka mutu a cikin talauci kaga anan lauhuna bi ma'ana ash lautar kumin khalfihim zurriya khafu alaihim sannan tana zuwa da ma'anar nuna abu ba shi da yawa at taqlid kuma yadda ubangiji subhanahu wataala ke cewa launa sha'u a cikin suratu suratul waqi'a launa sha'u laj'alnahu hutaman falaula tashkuru kaga wannan anan ta zo da ma'ana ta at-taqlid Sannan kuma al-imam at-ta'labi a cikin fiqhul lura ya kawo fasali mai zaman kansa da yake nuna cewa wani lokacin in an so ana iya ilga'in khabar lauɗin kuma ma'ana ta tashi wannan kuma wanda ilimi ne mai zurfi na larabci wanda sai mutum ya shiga cikin eh, ilimi na na hausa nan zai iya raskasa wanda ya kawo hujja da maganganu na larabawa da kuma wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu waƙoƙi kamar inda ubangiji subhanahu wata'ala ya bada labari a cikin suratu lokacin da annabi shu'aib yake ta arangama da mutanen sa yace law annabi bikum quwwa aw awi ila rukunin shadi. da a ce ina da karfi ko zan samu wasu mutane masu karfin da za su iya taimaka min da na ne to da na je wajen su da na je su taimaka min amma babu da ka an shafa kabarin laufin ba tare da wani abu ya faru ba ko da manzon Allah bai ce ladda rijalun ba in yace law yu'tan nasu bi da'awahum da an yi shiru anan da an tabbatar maka da cewa lallai dai a musulunci mutum dan ya yi ikirarin cewa abu kaza nasa ne wannan baya sawa a tabbatar masa da abin saboda tsari irin na shari'a musulunci sai matsala ta takwas ko ta bakwai lau yi nasu bi da'awa ita matsala ce loriya asali a'ta yu'ti fi'li ne wanda yake lazimi afwan muta'addi abin da ke nufi da fi'ili muta'addi shine da turanci kuna ce masa transitive verb ko da hausa kuna ce masa wance muna ce masa tun ni ma bahaushe ne da hausa muna ce masa aikatau so karɓar misali shine aikin da in ka faɗe shi za ka faɗi wanda ya aiki da wanda aiki ya faɗa masa haka ne kamar misali a ce yaro ya sha ruwa yaro ya ci abinci kaga ci da sha dukkan su ayyuka ne da suna karɓar wanda ya aiki da wanda aiki ya faɗa masa ko yaro ya aiki abinci aiki ya faɗa masa yaro ya aiki ruwa aiki ya faɗa masa wani aiki shine aikin sha za a iya faɗa a larabci a ce lauyin annasu da awamu da za a ba wa mutane abin da suka nema to amma me na ƙara babu din saboda ba'un tana da ma'anoni da yawa a yaren larabci wanda idan da za ka karanci ma'anonin ba'un ka bi alkur'ani ka yayyanka dukkan inda ka ga ba'un ka ɗauko ta ka kalli irin ƙwarewa da gwaninta da ta sa Allah ya amfani da ita wataƙila da imanin ka sai ya ƙaru da za a sa ka a kilo kafin ka karanta sai kuma a sake auna nauyin imanin ka bayan nan da an ga nauyin imanin ka yayi rinjaye bayan ka sani ita ba'un tana da ma'anoni goma sha uku a larabci in ka ji an faɗe ta to ɗaya daga cikin ma'anonin ne ma'ana ta farko akwai abin da ake kira al-insa al-insa ah, <coughs> shine nuna cewa abu kaza a tare yake da abu kaza misali kamar in ce sharittu shayi bisukka na sha shayi Suka kaga ba din ta nuna cewa wannan sukarin yana tare da shayin sanda na sha haka ne ko wannan kuma ya zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban kamar yadda ubangi subhanahu wata'ala yake cewa a'udhu billahi ina neman tsari da ubangiji neman tsari na tare da ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya tana cikin suratu tana cikin suratu suratun nahal ko ma'ana ta biyu tana zuwa da ma'anar ko kuma nan kai wamsahu bi ru'usikum wannan na a'udhu billahi ba zai hau kan wannan ba sai wamsahu bi ru'usikum ma'ana ku saka wamsahu bi ru'usikum ku sa hannunku ku shafi kawunan ku ta yadda kuna aydiyakum ala ru'usikum masihina wa antum tamsahunaha sannan zuwa da ma'ana al-isti'ana kamar yadda zaka ce katabtu bil qalam ta hanyar alkalami kai wannan rubutun sannan tana zuwa da ma'anar at-ta'lim kamar a ce mata bil ju'i ya mutu da yunwa ai bi sababiha to wannan ashbaha ma yakunu ما تكون هذه المعنى متعينة في هذا الحديث معناه لو يرطى الناس بدعواهم أي بسبب دعواهم sakamakon wannan ikirari da suka yi na cewa abu kaza nasu ne a yadda to da kaza da kaza ya kasance saboda ka wannan ba'un din ba'un ce sababiyya a cikin wannan hadisi ragowar ma'anonin ba'un tana zuwa da ma'anar ta'adiya ba'un zuwa da ma'ana alqasam kamar billahi na rantse da Allah tana zuwa da ma'ana al'iwar kamar misali ishtaraitu alkamha bil ma na sayi alkama da kuɗi ai ma'ana an musanya mini kuɗi sun zama alkama sannan tana zuwa da ma'ana ta albadal sannan tana zuwa da ma'ana azzarfiya sannan tana zuwa da ma'ana almusahaba ko ma'anar ma'a sannan tana zuwa da ma'anar tab'idiyya tana zuwa da ma'ana ta'al tana zuwa da ma'anar istila kamar kuma tana zuwa da ma'ana a ta'aki ko a tauki wannan su ne ma'anoni goma sha uku na babu wanda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ladda'a rijalu ko ladda'a nasun mun faɗa cewa aqrabu ma takunu shine bi sababi da'awahu da a ce saboda abin da suka nema kawai wannan neman zai sa mutum ya cancanci abu to da kaza da kaza ya faru jiya mun dan yi tafiya kaɗan mun bar hadisin bari mu sake dawowa kan fikin hadisin mun gama luga na san mutane ba sa son luga da yawa to mun ji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mutane za su nemi abu a basu sai amfani da kalmar da'awa ko to mecece da'awa wannan ita ce matsalar mu ta ta tara kenan ko haka ne matsala ta tara shine mafhumu da'awa shine a turanci ake cewa claim jam'insa kuma adda'awa shine claims to malaman lugha suka ce idan aka ce adda'awa shine nema ma'ana kwalab kenan shi yasa hana wata ala ya ce walahum ma una. yan aljanna dukkan abin da suka bayar oda suka nema ko suka ce nasu ne to Allah ya ba su shi a walahum ma yadda'un kenan idda'a yadda'i addawa amma kalmar addawa ita kadai tana zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar kira ko ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya sannan tana zuwa da ma'anar neman taimako mutum ya shiga halin tsaka mai wuya ya ce Allah a yi ya roƙi taimako sai a ce da'a misali annabi nuhu da da mutanansa suka kai shi karshe mai Allah ya ce fada'a rabbahu ko sai ne mu taimakon ubangijinsa anni maghlubun fantasir sannan da'awa tana zuwa da ma'anar neman fatawa idan misali kana so ka nemi fatawa kamar yadda mutanen annabi Musa suka suka ce Allah ce ah, wa in qala Musa li qaumihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا قال ادع لنا ربك أي استبخ لنا ربك نيمان من فتوى أو جوك بنجيجي أن قالوا سأنتر سأنا ترى زوا دم أنا كروروا دم يرد مغانا الله سبحانه وتعالى يكي تيوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدف إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا hal hada illa basharun mithlukum mithlukum ko afata tuna sihra wa antum tubsirun har zuwa da inda ubangi subhanahu ta'ala ce cewa fa ma zalat tilka hasidan da suka tashi da bala'in azabar ubangijin ya zo izamun yarkudu sai ga suna gudu Allah ce la tarkudu warki'u ila ma usirtum bihi wa masakinukum la'allakum suna ta inna kunna zalimi Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan kakhami kai tana zuwa da ma'ana azaba ma wani yace kalla innaha lada nazza'atan lishawa tad'u ay tuhliku wa tu'azzibu man adbara wa tawalla to amma a wannan ma'anar tana zuwa da ma'ana at-talabu nima shi yasa ubangiji yace wala hum ma lallai abinda mutanen yan aljanna suka yi claiming to nasu ne da ka zo ka ga gida an ka shiga aljanna kawai naka ne to ka shiga ai ka yi claiming kenan actually a aikace ka shiga ka zauna ka kulla kofa ka ma fara neman ka fa'idanta da abin da yake ciki ka yi da'awar naka ne kenan to ba zancen a kai ka wani kotu ba ma za ka je ka tarar da kowa a ciki ba <laughs> kenan <laughs> komai naka ne na aljanna wala wani ma yadda wani amma a yare na shari'ar musulunci a alƙaba suka ce abinda ake nufi da addawa shine ikhbarun an thubuti haƙƙin ala ne. inda hakimin wato mutum ya ba da labari ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ake ba da labari na cewa haƙƙi kaza na sani ya zan a gaban alƙali ko a gaban wani wanda aka kai masa kara ko da ba alƙali ba ne inda muhakkim tunda ta yiwu akwai abin da zai iya zama wajen ta iya zuwa a samu wani mediator abin da ake kira mediator shine alwasit wanda shi kamar wani wani semi judge ne ba shi ba alƙali ba ne amma yana yin aikin alkali kuma yanzu a tsari na doka ta duniya an shigar da tsari na shi mai wasaɓa wanda ake ce kamar chartered mediator in mutum ya zamanto certified mediator ne ya yana da shahada ta, ta sulhu da sasantawa to zai iya yanke hukuncin da alkali yake yankewa kuma a zauna lafiya wanda tun daga ministar ɗinkin duniya har zuwa mataki na ƙasashe na nahiyoyi mataki na ƙasashe wanda mu ma a shekara ta um, idan ba manta 2008 ko 2009 aka tabbatar da tsarin dama can akwai shi amma dai inda aka yi tabarninsa a wasu daga cikin jihohi wani na kano na ɗaya daga cikin inda suka yarda da tsari na mediation wanda ina jin suna da santoci guda uku saboda tunani aka yi aka gano cewa a tsari na bature kenan in dai aka je kotu yawancin aka dawo sai ka ga sai in ga yanzu dan Allah wani diyar yadda muke da shi har kotu aka je bare misali kamar gado yanzu gado har yanzu a gargajiya gani ake aka je kotu kamar an yi rikici yanzu ka ga dan Allah dan rashin amana gado har kotu don ba je kotu a ya kamata a raba <laughs> to to muhakkim shine wanda huwa kai masa kara kamar misali a ce chartered mediator wani mai sulhu ina ji a ofishin mediation din yana nan a kafin ka karasa yanzu za su wuya da yake kan titin gwarzarau biyu ke ko akwai wani ofis na sasantawa da sauransu wanda ina jin a daɗi na san akwai wakilin Gizba akwai wakilin shari'a commission akwai wakilin ministry of justice akwai kuma wakilin women affairs wanda su hudu suke juya abun kuma kowanne dai yana da damar da zai iya sasanta tsakanin mutane da dai mutanen ma yanzu su fahimci tsarin ba da yawa sosai da gaske to shi ne mutum ya bada labarin cewa wani haƙƙi ya tabbata a gare shi ko dai a gaban alƙali ko a gaban wani mai sasantawa au sayyidin ko a gaban shugaba sawa'un shugaban zama ko shugaban ƙabila ko shugaban gida ko shugaban family auzi shauka ko kuma wani wanda yake da ƙarfi ya fi kowa ƙarfi in har aka ba ya tabbata cewa ka ba da labarin cewa wani haƙƙi naka ne to ka yi da'awa an fahimta wannan shine ta'arifun ikhbarun an subuti haqqin ala ghairihi mutum ya bada labari kenan akwai abu kudu na ɗaya bada labari na biyu tabbatar haƙƙi a kanka na uku ya zan a gaban ko dai alƙali ko a gaban mai sasantawa ko a gaban shugaba ko kuma a gaban wani wanda ya fi ƙarfinku wanda an ma ba ku yi wasa ba kai da shi ɗin za ku rasa ba wannan ita ce da'awa a musulunci wanda ina jin aka koma a turance ma dai ba za ta gaza haka ba shine kai claim ne ka tabbatar wa da kanka wani abu a gaban wanda ake tabbatar wa da shi wani abu ta yadda da misali ni yanzu zan zo kawai in zo giftawa sai in kalli wata mota kaddara wannan mota a ce ba ta hawa ce kawai sai in ji a zuciya kan ce wannan motar ta hawa ce. to ai a banza da ba wani na na gaya ba ko kuma kaga an da'awa an fitar da misali a shari'ance wanda ya je neman aure kawai sai yake gaya wacce zai aura ya ce kawai labarin da ake bayawa irin na karyar nan a cewa ya ce aikin sanni suna na sale kuma duk wani abu da kika an sa ko sale tuna wani <laughs> wannan da'awa ce amma ba da'awa ce technically ba ko kuma misali kawai mutum ya bugar da wani abokinsa su zo su ɗan kewaya tono zai ce kaga filayen nan gaba ɗaya dinnawa ne a shari'ance ya yi claiming tun da dai ba a gaban alƙaliye ba ba a gaban wani mai ƙarfi wanda misali kaga ɗan sanda ai ba alƙali ba ne amma yana da shauka wani misali zai iya a gaban ɗan sanda ya ikirari to dai mutum ya ikirari tabbatar da haƙƙi a kansa a gaban wanda yake da bindiga ko wani abu makarantun haka to abin zai iya zama doka kuma zai iya zama abin da za a iya hukuntar in aka bincika ya zama ba haka bane zai iya fuskantar hukunci na shari'a an fahimci da awadin ko to don haka kenan sai mu ɗauko maganar manzo Allah sama law yu'tan nasu bi da'awahu mun gane me da'awa din da yake nufi shine abin da mutum ya zo ya tabbatar wa kansa na haƙƙi a gaban wanda ake iya tabbatar da haƙƙi a kansa a gabansa to ita da'awa a shari'a ta musulunci matsala ta goma tana da ɓangarori dole in dai har aka yi maganar da'awa to akwai husuma to ita kuma husuma ba ta yiwuwa sai da mutum biyu husuma ba ta yiwuwa sai da mutum na mutum biyu na ɗaya almudda'i me muke fassara almudda'i da hausa wanda ya kawo ƙara haka ne ko a turanci ya ake ce masa in aka je police station za a rubuta taƙari za a rubuta me ake cewa statement idan za a rubuta statement kai da kake rubuta statement ɗin kai ka kawo ƙara ya suke rubuta ya za ka sa ne sunanka eh na masu masu masu masana kaga ta wala da turanci ake eh complainant complainant shine wanda yake almuddai yau almudda'a alaihi kuma shine wanda aka kawo kara shi kuma ya sunan sa suspect alhamdulillah za mu zo mu ji ma'anar a musulunci sai to sai matsala ta goma sha ɗaya shin da'awa tana da asali a musulunci na'am tana da asali a musulunci ba laifi bane in kayi da'awa in kana da dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisin cewa law yu'tan nasu bid'awahum duka malamai sun haɗu kan cewa wannan hadisin asali ne na tabbatar da cewa mutum zai iya zuwa ya kai ƙara domin ikirarin cewa abu kaza na sani in har ya tabbatar da cewa na sanne tunda manzo Allah ya ce albayyinatu ala almudda'i kenan za a samu almudda'i din sai matsala ta goma sha biyu me ma'anar shi complainant din da suspect a musulunci kila za ka iya samun dan bambanci kaɗan da ma'anar da ake bayarwa a tsari na doka ta baturi wataƙila kuma sai daga ikon Allah an yi sa'a sun dace watakila sai dokar baturan ai sa'a ta dace da dokar shari'a musulunci tunda yanzu yare ne ake yi na istilahi ne ake yi na alqaba ba istilahi ne kawai na mujarradin magana ta luga ba don haka dole sai an koma wajen masu abin malaman da suka yi rubutu akan matsalolin mutum ne suke cewa malamai sun yi saɓani akan tabbatar da ma'anar al-mudda'i wal mudda'a alaihi kamar yanzu a nan al'imam al-hafid ibn rajab allah ya kansa da rahama alhambali da yake sharhin hadisin a cikin jami'ar ulum wal hikam hadisi na talatin da uku sharhin arba'unan nawawi da ya tashi sai yake cewa na yake cewa wa qad ikhtalafa al-fuqaha min ashabina yace hakika malaman fikihu cikin malamanmu yan hanabila wa shafi'iyya da shafi'iyya sun yi saɓani fi tafsirin mudda'i wal mudda'a alaihi a wajen fassarar wai a shari'a waye al-mudda'i din wanda manzo Allah ya ce shine zai kawo shi hujja waye kuma al-mudda'a alaihi wanda zai yi rantsuwa sai ce famin man kala a ciki akwai wanda suka ce almudda'i wanda shine complainant a tsari na shari'ar musulunci mai kawo ƙara huwa alladhi yukhalla wasu sukutuhu min al-khasami wal mudda'a alayhi man la yukhalla wa sukutuhu minhuma ka auna idan mutane biyu suka zo ku suma, sai aka ce ka fitar da mudda'i da mudda'a alaihi a matsayin ka na alkali waye yake da bayyana wa yake da rantsuwa to wanda in yi shiru to za a ce to an rabu da kai to wannan shine almudda'i wanda kuma in yi shiru dole sai an masa wani hukunci to shine almudda'a alai to misali yanzu sai aka samu tankwa da mani sai suka kawo ƙara to tankwa shi ya fara zuwa sai ce mani ya ci min taku biyu a floti na da yake kusa da shi <clears throat> sai alkali ya tura aka je aka zo da shi mani sai alkali ya shiga wata sabga to da ya shiga wata sabga kuma sai ya dawo kansu sai ce a kai tanko mai kace ne sai ce shi ke ba komai kawai to anan mai alkali zai yi misali kaddar kai ne alƙali za ka ƙyale shi akan wannan magana tasa ko kuma a dai tukun dole sai ka tusa samun ya faɗi wani abu <coughs> to bari mu tambaya da ta ya za a yi yanzu tamfa ya zo kuma sai ya ce ka shi kenan kawai za a ƙyale shi ya tafi ko kuma a dole sai an tsaye da shi a shari'ar musulunci ko kuma dai a hankalce mu ɗauka a hankalce tukuna yau a hankalce in ya ce shi kenan kawai a ce abu to kuma ka zo sai dai kawai ila ai faɗa ce to kuma ya katsai da muka ɓata man lokaci shi kenan to amma misali in aka ce kai tanko me ya faru sai tanko ya ce abin da ya faru shi ne gashi gashi gashi ya ci min takun fili na da taku kaza sai aka tambayi mani aka ce ya ce a ba kuma a kyale shi kawai za a kyale <laughs> a ma ba za a kyale ba to sai suka ce man yukhalla wasu sukutuhu wanda in yi shuru ba za a ce mai kowa shi ne muddai al-mudda alaihi ko man la yukhalla wa in ji imamu ibn rajab na ɗaya kenan yace wa minhum man kala ko wanda ce kuma a al man yutlab yatlubu amran khafiyan ala khilaf al-asl aw zahir duk wanda ya zo neman wani abu wanda abin ya saba wa zahiri ya saba wa asalin da aka saba wal mudda'a alaihi kuma shine wanda yake asali a zahiri za a iya cewa abin nan nasa ne misali kamar yanzu ni ne ba a taba ganina ba ka taba ganina da rawani baka taba gani na da rawani ba misali na sa rawani ko na buzaye ko na yan sudan ko na yan saudiya ko ma wani iri a gefe guda kuma ga wani a tare da ni shi kuma da sudani ne baka taba ganin sa ba rawani ba kawai sai a ga mun gurfana na zo na ce wannan rawanin na kansa nawa ne <laughs> kaga kenan adda'i amran khafiyan khilafal asli wal zahir to dan haka dole shari'a ta bukace nan kawo hujja da dalili a matsayinka na alkali ba za ka ce wai tunda ni ba su sudani ba ne ta yaya ya zama na a'a sai an buƙaci tukunna in kawo hujja da shaida in na gaza to sai a koma da al'amarin zuwa gare shi shi ko bai rantsuwa in ya tabbatar shi kenan sai a tashi a sai a hukunci kai da abin da yake shine ya bayyana in kuma aka samu ta'arud na adilla kuma wannan za mu zo gare shi insha Allah an gane an fahimta ko to sai ibnu rajab kun san na ce muku kan ka samu malamin da ya kai ibnu rajab iya sharhin hadisi gaskiya a duniya za ka yi za ka sha wahala sai ya ce a wa banau ala zalika mas'ala dan haka ma malamai din sai suka gina wata matsala suka ce idza aslama zawjani al kafirani qabla dukhul misali idan aka samu wani wata inkeci da wani uce arna sai sai aka ɗaura musu aure ran da aka ɗaura musu aura an je coci an ɗaura aure in keci ta auri uce to sai suka musulunta a ranar kafin a tare ƙablar duku sun maktalafa sai suka yi saɓani faƙalar zauju sai shi uce ɗin sai ce na ma'an ai lokaci ɗaya muka musulunta ne da ita fa na baƙin kaga inda dai tare suka musulunta me hukuncin aurensu. eh me hukuncin auren arna biyu da suka musulunta rana ɗaya Aurensu yana nan tunda eh, in ka koma tarihi za a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sawa an canja daurin auren arnan da suka musulunta ba da haka in musul mata da miji suka zo suka musulunta tare a lokaci ɗaya to ba sai an sake ɗaura musu aure ba ko da ku a cikin fatikan aka ɗaura musu aure wancan auren to auren su yana nan to shi miji sai ce mun musulunta tare da haka auren yana nan wa zauja ita ko matar sai ta ce a a sabaka ihda eh, sabaka ahaduna ila islam gaskiya ba haka bane ɗaya daga cikin mu ya riga musulunta to inda dai ya riga musulunta to fa ba aure tunda misali idan ya zanto shi musulmi ne ita kuma mushirika ce to ya halatta musulmi ya zauna da mushirika ya halatta ba aya ta tabbatar da cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'minna dan haka fa ne fannikahu yufsakh za a za a ainihin warware auren idan kuma shine mushriki ita kuma musulma fa wala tunkihul na? dan can kuma lahunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna to yanzu sai sai suka samu sabani shi ya ce tare maka musulunta ita kuma ta ce a ɗaya ya riga ɗaya musulunta to anan manil mudda'i wa manil mudda'a alai a irin wannan yanayin waye zai kawo shaida waye kuma zai kawo zai rantsuwa to ibn rajab anan sai ya fa in kulna idan muka ɗauki waccan formula muka ce almudda'i man yukhalla wa sukutahu wanda in yayi shiru za a kyale shi anan falmar al mudda'i idan haka mace ita ce domin kuwa ita macen da ta ce sabaka ihdana ɗayan mu ya riga to in ta yi shiru ba za a sake tuhumarta akan wannan matsala bi khilafi zawj sai yake cewa fa yakunu alqawlu qawlan zawji dan haka maganar abinda za a dauka a yi la'akari da shi shine maganar shi miji li'anna almudda'a alayhi idza idh la yukhalla sukutuhu wa in qulna idan muka ce kuma almudda'i man yadda'i amran kafiyan wanda ya yi ikirarin wani abu wanda yake boyayye ba a saba shi ba to a mijin shine almudda'i domin yawanci da wahala kaga sun musulunta tare kila sai ɗaya ya musulunta ɗaya zai musulunta sai an wannan ya karara cewa zai musulunta sannan wancan zai karara zai musulunta idan sai ce cewa idh taqarun fil islam khilafu adh-zahir bal qawlu qawlu al-mar'ati li anna zahira ma'an idan haka wannan dai mas'ala ce khilafiya a wajen malamai wajen tabbatar da man al-mudda'i wa al-mudda'a alayhi intaha kalamu ibn rajab al-hanbali Allah ya ji kansa rahama ne kuma abin da ke tare da ni a nan game da ra'ayin malamai akan manil mudda'i wa manil mudda'a alaihi maganganun malamai da yawa daga ciki akwai ɗaya daga cikin maganar da shi ibn rajab yayi magana ta biyu kuma akwai magana ta biyu da ya kawo amma raji a cikin maganganun shi ne, al-mudda'i ne wanda yake ikirarin cewa wani abu nasani to idan dai har yayi a gaban wanda ake iya yin ikirari din a gabansa ko a tabbatar to za a bi kadi idan abin ya tabbata nasa ne sai a danta masa idan ko bai tabbata ba to shikenan sai a nufi wancan ya rantsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ya faɗa matsalar da za mu tsaya a kanta shine akwai bambanci tsakanin da'awa da ikirari da kuma shaida kun gani a cikin bayanin na yawanci ina cewa ikirari ko to amma a hausa kenan amma a yare na shari'a akwai abin da ake kira al akwai kuma abin da ake kira ash-shahada addawa din shine muka ce huwa al-ikhbaru bi haqqin ala shi shine ka ce haƙƙin wani na wani ko ina bin wani kaza ko wani ya mun kaza wannan ita ce da'awa al-iqrar kuma shine ka ba da labari na faruwar wani abu a kanka ko wani haƙi a kanka kamar misali mutum ya zo ya ce ya yarda ya yi zina ko mace ta zo ta yarda ta ce cikin nan ba na mijinta ba ne wannan ikirari ne ko tana ba da labarin laifi a kan wa a kan kanta amma da'awa kuma shine mutum ya ba da labarin laifi a kan waninsa shaida kuma fa shaida kuma a yare na shari'a shine mutum ya ba da labarin laifin da aka yi wa wani wanda ba shi ya masa ba wani ne ya masa shi third party ne shi ne shaida an gane shi ko mai ikirari yana tabbatarwa da kansa abu ne shi ko mai da'awa yana neman wani abu ne akan waninsa akan ci wannan matsala ko da aka ikirari daban da'awa daban shaida daban sai rukunan ita da'awa ɗin rukunanta wanda ita ce wannan matsala ta goma sha biyar sha hudu kenan na ɗaya alƙaunu a ɗalibu ba a tabbatar da da'awa sai in an samu magana wacce magana ta kunshi neman haƙƙi an fahimta ba a tabbatar da da'awa a musulunci sai in akwai magana wacce ta kunshi neman haƙƙi sanan na biyu kuma idan ya zanto haƙƙin ka raba shi zuwa gare ka ko wakilinka ya raba shi zuwa gare ka an fahimta ta yadda misali da za a ce mutum biyu su zo kotu idan suka zo kotu sai shi wanda ya zo da ƙarar sai ya ba wa alƙali labari cewa wane ya yi kaza ya yi kaza sai aka ji maganar tasa bata kunshi danganta haƙƙi zuwa gare shi ba to wannan ba za a kira ta da suna da'awa ba a asalin yare na musulunci haka zalika idan mutum ya yi shiru ko da wani ya ci haƙƙin wani in dai har bai je ya nemi a bashi haƙƙin sa ba za a kira ta da suna da'awa da za a ɗabbaka mata waccan asalin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa tu alal mudda'i ba wa yaminu ala man ankar saboda lokaci ina ganin za mu tsaya haka a kira sallah sannan inda tambaya kuma sai mu amsa والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gracias.